Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar kiwon lafiya ta Amurka sun yi wani shiri na duba marasa lafiya kyauta a jihar ta Kebbi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wata ɓaraka da ta kunno kai a jam'iyyar CPR inganci da ke maraɗin jamhuriyar Nijar. Idan mun buɗe layukanmu kuma an jima, muna so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance matsalar satan mutane da ke ƙaruwa yanzu a wurare daban-daban. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. sauraro Assalamu alaikum. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat waɗanda za su karɓa rinjaye a majalisar da nan watan gobe sun sha alwashin ƙaddamar da faɗan bincike a kan harkokin kasuwanci da manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump cikin shekaru biyu da yana mulki. 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar sun yi ta nuna wa shugaba donald trump sassauci tun bayan da ya hau kan karagar mulki a shekarar 2017 inda sukan guje wa duk wani bincike da zai tozarta shi akan kuma da kuma waɗansu mutane da yake naɗawa akan mukamansu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban na Amurka ya yi ikirarin samun gagarumar nasara a zaben na jiya talata bayan da 'yan Republican suke ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa. Donald Trump ya bayyana da hakan ne a shafin nasa na Twitter gabanin wani taron manema labarai da ya yi a fadar gwamnati ta White House. A halin da ake ciki, wasu kasashen duniya na tsokaci kan zaben na Amurka, inda kakakin shugaban uh, Vladimir Putin na Rasha, Dmitry fesboko ya ce babu wata alama da ke nuni da cewar dangantakar Amurka da Rasha ta za ta inganta. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ruwaito cewar ana samun ƙaruwar bakin haure da ke mutuwa a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙasashensu don zuwa ƙasashen Turai. Hakan na aukuwa ne saboda an hana gudanar da duk wani ayyukan agaji na ko kuma na bincike da za a duba don a taimaka musu. Rahoton ya ƙara da cewar akwai mutane sama da dubu biyu 'yan gudun hijira da suka mutu a cikin wannan shekarar a tekun Mediterranean. Ya kuma yi nuni da cewar adadin masu nutsewa a cikin teku ya ƙaru matuƙa musamman ma a yankin tsakiyar tekun. Rahoton ya kuma lura da cewar mutum ɗaya cikin mutane takwas ke mutuwa daga cikin waɗanda ke bin hanyar nan don zuwa ƙasashen turai a duk lokacin da suka dinkari bakin tekun Italiya. mai magana da yawun majalisar na ɗinkin duniya charles yaxil ya ɗora alhakin mace-macen a kan yadda aka rage ayyukan kai agajin gaggawa ga matafiyan. An dakatar da shirin ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wani jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa da aka shirya za a yi a birnin New York ranar Alhamis. Da safiyar yau ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar soke tattaunawar a ce a gobe idan Allah ya kai mu, inda ta ce za ta sanar da sabuwar ranar da za a gana wadda dai har yanzu ba a sa rana ba. Sanarwar dai bata bayyana dalilin soke wannan ganawar ba. An shirya ganawar ce tsakanin Mike Pompeo da King Jong Chil mai baiwa shugaban Koriya ta Arewa King jong U shawara. a lokacin da aka sanar aka fitar da wannan sanarwar tun a farko an tabbatar da cewar za su gana ne don biyo don duba wannan kudurorin da aka shata guda hudu da aka zanta a lokacin ganawarsu da kuma daidaito a singapore ciki har da batun nan na yadda za a kawo ƙarshen makaman nukiliyan koriya ta arewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun kiwon lafiya. Mutane sama da dubu hamsin ne suka ci gajiyar wani shiri na duba marasa lafiya tare da yin fiɗa akan cututtuka daban-daban kyauta a jihar Kebbi. gwamnatin jihar da wata kungiyar ƙasar amurka ne suka gudanar da wannan shirin wakilin sashen hausa murtala faruk sanyin na ya aiko mana da rahoto karo na biyar kenan da ake gudanar da wannan shirin na samar da kiwon lafiya kai tsaye kuma kyauta ga jama'ar yankunan karkara a jihar kebbi shiri ne dai na haɗin gwiwar likitoci daga wata kungiyar bada tallafin kiwon lafiya ta kasar amurka mai suna moses lake da gwamnatin jihar ta kebbi kazalika da kuma likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya daga wasu manyan asibitocin najeriya waɗanda sukan tattaru a asibiti ɗaya wannan karon a babbar asibitin kalgo inda suke duba marasa lafiya a baiwa wasu magani a kuma yi wa wasu aikin tiyata kuma duk kyauta babban daraktan kula da asibitoci na ma'aikatar lafiya ta jihar dr aminu haliru bunza shine ke shugabantar aikin ya kuma yi karin haske akan yadda yake gudana alhamdulillah marashi lahiya ya shigo nan na farko za a bashi kati ya ga likita in likitan nan yana so a mashi gwaji shi na jini ne shi na fitsari ne ko kuma za a je a ɗauki hoto ne x-ray ko za a mashi ultrasound ne to duk abin da za a mashi in ya kare a bashi kuma magani komai da ake yi kyauta ne in hida za a mashi a mashi hida in kwantar da shi aka yi hatta da ruwan da zai sha da abincin da zai ci mu muke bashi kyauta in aka kare sannan mu sallame shi kuma mu bashi maganin da ya kamata kawo yanzu dai majinyata fiye da dubu hamsin ne suka amfana da shirin wanda babbar sakatariya a ma'aikatar lafiya ta jihar halima dikko ta ce tuni da ya yi tasirin gaske talaka gaskiya ba zai samu kwararrun likitan da aka tara wannan wuri ba in ba ta wannan hanya ba saboda mun ga ci gaba ga lafiyar al'ummarmu mun ga cewa yara ƙanana da suke da matsaloli an kawo su nan an samu waraka waɗansu waɗanda ma ƙafafunsu ma sun samu problem an kawo an warkar da su wani yana nan bakin shi ma buɗe yake an dawo da shi ya koma lafiya. Domin dubatar jama'a ne ke yin tururuwa a kowace rana ta Allah zuwa asibitin na kuma sami zantawa da wasu daga cikinsu. Maryam Musa na yi farin ciki na ji daɗi tun da ban ba da ko sisi na ba. Kuma gode ma Allah da wannan gwamnati. Sunana Adam al To na zawo da wata mata ne mara lafiya. kuma mun je ta an ba mu gado kuma an ba mu magani ta to gaskiya akwai sauki sosai wallahi Isma'ila Usman ya eh, zo matsalar idanu ne kamar tun shekaran jade ne ne zo ne ta gwagwarmaya da Allah ya taimake ni na samu kati kuma na ga likitoci masu bincike Allah sa kuma aka kawo wannan daki yaran yanzu aiki za a yi likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya fiye da ɗari uku ne yanzu haka suke gudanar da aikin na duba maras lafiya da ke da cututtuka iri daban-daban da suka haɗa har da tiyatar haihuwa da sha'anin ƙashi da matsalolin ido da na haƙora da dai sauran cutuka murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa Sarkin baiwaro roƙon nake kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyenna. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wata baraka ta kunno kai a jam'iyyar CPR inganci a maradi a yayin da aka ɗauki matakin dakatar da Honorable Kabiru Ibrahim ɗan majalisar dokokin jihar daga harkokin jam'iyyar har tsawon shekara guda ga rahoton Sha'aibu Mani daga maradi. ga alama kamar yadda waɗansu jam'iyyun siyasa suka tsinci kansu wajen rikici waje na 'ya'yansu a jamhuriyar nijar za a iya cewa ta baraka ta dano kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar safiyar inganci da ke nan birnin maraɗi wacce matashin nan kasu mamakutar ke jagoranci lokacin da buran safiyar inganci a maraɗi gari ya wani zaman taron shirar tsaye da ɗan majalisar dokoki malam kabir ibrahim har tsawon shekara guda ba shi ba taɓa harkokin fartin safiyar inganci inda buran ya zarge shi da keta dokoki dokokin jam'iyya me ya zafi haka alaisar da jagoran farcen sefara inganci a maraɗi gari dalilin da ya samu ka dakatar da shi mun ga yana mafarki zagon ƙasa kuma yana cin mutuncin shugaban mu kasu mamman muktar mu kuma wannan jam'iyya da aka kawo ta duk wanda ka gani cikin ta nan maraɗi dalilin kasu muktar ne yake ba dalilin shi wani rabulka shi an ba shi matsayi kuma ya koma yana cin mutuncin shugaban mu da duk wani wanda ake ji kunya ya zanna da wani rabu cewa wannan abu da Allah da annabi ya bar shi in akwai wani mutum wanda zai bashi magana cikin jam'iyyar mu sai fiyar inganci nan garin mara ya dauke ta babu sama da shi ya san wahalar da muka sha a matsayin shi na dipite national na fartin cpr inganci kuma ya koma yana mafarti zagon kasa kenan ba za mu yarda ba tun yanzu daga fara ta a shekara ɗaya biyu uku a lalata mu ta ya dakatarwa ta jan hankali ce tunda mun ba biro national zaɓi ta ɗauki mataki da ja biro national hatta haddo takarda cewa ta tsaida shi da duk wani activity da sunan cpr inganci yanzu bai bai da izini ya wata magana sai in kamar ya gyara halayen shi a shirye muke mu koma ta tare da shi shi ma a wata hira da gidan rediyon murar amurka dan majalisar dokoki malam kabir ibrahim ya ce ba ta sabu ba daga arwa ba haka ake hidda mutum ba dole sai an mata takara ko an baka ka'idodin jam'iyya hidda mutum jam'iyya ba hakan gaba ne ake shekara zu hidda mutum jam'iyya akwai mataki mataki mataki wanda article na ashirin da takwas na wannan kundin na farko shi yasa nake ganin shi dan saboda su koma su yi karatu in soja ana zargin ka da lahi sai an baka dama ta ka zo ka kare kanka na zargin da ake maka kuma sai an gaya maka ga zargin da ake kuma wannan abin wanda ke yin shi sen ke yin shi kuma ita kuma sen babu abin da babu zai maka shari'a an tuka ni ban san wani dan jam'iyya da nake da matsala da shi tun daga shugaban jam'iyya har wanda ke za a cewa militan ne na wanda ya shigo yanzu yanzu ma ban da matsala ni na da wani abu na rayuwa muka samu matsala ni da kai zan gaya ma wani kaza da kai bai kai mini ban ji daɗi ba kuma daga nan na wuce na yi gaba mun fara wannan rigima le 30 october 2017 ba ma a ce jam'iyyar cpr inganci ba da ke jaririn farti waɗansu tsayin fartin sun dama sun gani yadda ta kai su ga barka hada darewa a gidaje da dama sha'ibu mani sashen hausa da murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar. madalla a gaida sha'aibu mani kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana ɗazu da safe ne aka sako wasu ɗalibai a ƙasar kamaru da aka sace su cikin farkon makon nan aka yi garkuwa da su amma an sako su haka kuma a jamhuriyar nijar ma an sace wani bafin latani yau wasu 'yan bindiga da ba a san inda yake ba a najeriya ma akan samu irin waɗannan matsalolin da ke faruwa na sace-sacen jama'a Yau muna son ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a iya magance matsalar sace-sacen jama'a da ke karuwa a wurare daban-daban amma kafin nan ga wannan saƙon. Mugargaɗe Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. kuna magana da kabiru abakar bulan yaki shagarin local government school tare da najeriya to malam kabiru muna jan ka da farko dai ina jinjina ma gwamnatin kamaru akan wannan basa da ta yi wanda yake gaskiya abin a yaba ne amma ina fatar za a zamna teburin shawara tsakaninsu da 'yan aware domin kaucin aukuwa faruwa ko kuma in ce auko haka nan gaba sai da abubuwan garkuwa da mutane musamman ma yara abin takaici na da ban haushi musamman irin najeriya Nijar da ma ƙasar Kamaru ya kamata waɗannan gwamnatoci su san matakin da za su hau su zauna da ainihin ɗan awari ko to Malam Kabiru Abubakar ka ya goce a mamun gode har yanzu dai muna nan a Sokoto. To, hello? Hello, da wa muke magana? Daga Abu Elela. To, muna jan kamalan Abu. Eh, ana magana dangane da Muna son mu ji ra'ayinka ne akan yadda kake gani za a iya magance matsalar satar jama'a sace-sacen jama'a da ke daɗa karuwa. To, sace-sacen jama'a yadda ake a ɗauki matakin Allah taimake mu da su ɗauki mataki akan ɗaukunan tamu su jami'an tsaro irin da kamata. To su sauran jama'a ba abin da za su iya yi gwamnati ce kawai za ta iya yin wani abu? Su sauran jama'a suna ana su kansu su kansu sauran jama'a. suna suna taimakawa bangare su kan suna tsaro akan akan gano su hmm. to mun gode malam abu daga sokoto yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana kashimu ne daga kafin hausa local government jihar jigawa ta najeriya to malam kashimu muna jin ka yawwa wannan kamar al'amari da yake faruwa a nan kasa ta mu najeriya muna kamar sakace na gwamnati da mutane suke zuwa garkuwa da mutane. Hmm, me yasa ka ce haka? Yawa, abin dalilin abin da ya sa ce haka saboda abubuwan da ke faruwa kamar jihar Zamfara da ji abin da ya faru a jihar Katsina an kashe wani bawan Allah an sace yarsa. Shi ne nake magana kai. To mun gode Malam Kashimu daga Jigawa da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To hajji Maryam kina tare da mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kiran kafafen yada labarin ban kasa ta jihar Sokoto Usman A Bello Bonkari. To Mallam Usman muna jan ka. Eh to dangane da wannan al'amari matakin da za a ɗauka shine na farko a sa doka wadda za a hukunta waɗannan ta al'umma in ta ce kai ta kai ta kisa a yi kisa na biyu kuma a Ƙara ma da na tsawo kayan aiki na biyu su kuma al'umma ya da kyau a suna kai rahoton duk wanda sun kasan shi na irin waɗannan abubuwa ta hanyar da ya kamata kada ya zan kowa da ta ta gudunmawar da zai bayar jami'an tsaron da su kansu al'umma su kansu da mutanen da ke waɗannan abubuwa mm. suna a cikin al'umma saboda haka ya da kyau a ce an tsaya an gano cewa masu waɗannan abubuwa ana hukunta su idan an ka hukunta su da ya kamata to insha Allah za ki iskan mu wani gobe ba zai sake wannan ba na gode Usman Bello Bankar karfin hukumar kitabin jihar Sokoto to mu ma mun gode malam Usman A Bello yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kimba. To mallam Ibrahim muna jan ka. To gaskiya wani al'amari mu akwai ban mamaki tare da shi. Mm. Don saboda me abun mamaki a ce musamman gwamnatocinmu na Afirka duk inda aka kawo mai laifi ba hukunci. ba a hukunta su a kama ma'aikatan gwamnati a yi garkuwa da su a kashe a kama ayin talakawa manoma a yi garkuwa da su a kashe su amma kuma da an kama ainihin masu aikin nan kwana biyu kwana uku sai ka ji an sake su. Malam Ibrahim ban tare numfashinka ba akwai waɗanda ka ga an kama su kuma aka sako su? a ido dai ban ga wanda aka kama ba to amma kuma sai yiwa a ce wannan al'amari duk gwamnatoci na ce abin ya gagare su a ce ba san inda suke ba san su ba akwai mamaki game da wannan al'amari. Hmm. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula da fatan koken da kai ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Hello da wa muke magana daga Bauchi. kuna magana da abati kaila ne alkaleri daga jihar bauchi to mallam abati muna jan ka to ni shawaran da zan bayar cewa lalle lalle dukkan gurin da ake irin wannan aikace aikace din tun da ba ne bane daga gari ake kama ake kama mutane ake zuwa da su jeji mm. to ya kamata da sarakuna da masu anguwanni da kuma mutanen gari su zuba idanu da irin mutanen da suke shigowa to muddin aka zuba idanuwa ga irin wayan mutane aka hada su da hukuma to za a samu saukin al'amari din in Allah ya yarda. Hmm. To mun gode Malam Abba Titela mu ma mun gode sosai yanzu kuma bari mu koma mu je jihar Kaduna. Hajiya Maryam da barka da yammaci. Barka ka daidawa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. ma ma'ajiya mara ina fata dai da ku da su juli gresham sun je kun kada naku kuri'an to gaskiya mun ji wannan bayani kuma abin da za mu ba da shawara wa mutane sai an cire tsoro a zuciya shi ne cewa daga an ga mutane ko na abu ya faɗi da kowa yana tsoron ya je gaya ma wanda ya kamata a gaya ma irin su kuma aka dole sai mun cire tsoro kuma su masu wannan aiki muna ba su shawara da ya kamata su tuba su koma ga Allah hmm. saboda eh, ko kai wannan abu ko ka samu jini su hira kin ga akwai matsala sannan ya kamata a ce su ministan ci ya su dambazo su kare miya sai kayan yada labarai na zamanin mun waya ake suna jin kadin wayan su ina ne wayan ke tafiya ina ake karban wayan inda za a gano inda mutane suke da domin a ɗauki mataki a kai fatan za ku tashi lafiya. To Malam Murtala mun gode Juli ita ma ta ce a gaishe ka kuma ta ce a ce maka ta kada kura'a. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mun samu wani kira daga birnin Lagos. Salamu Wa alaikum salamu da wa muke magana. Sunana Aminu Goni daga birnin Lagos. To Malam Aminu muna jan ka. eh maganan yadda ake kama mutane a yi garkuwa da su ina ganin mafita ne ya kyautu a rinka bibiya musamman mafi yawa waɗanda ake kama sukan ce mutanen da suke kama su sukan yi kama da wannan jami'an tsaro na cikin na farin kaya haka za su mm. sa da makamantansu mm. motarsu kuma za ta kasance kamar hilos da makamantansu idan aka kama mutum sai a ce za su sa musu hankob sa'an nan su ce su sun koyar da kansu ko da an zo wajen cikin point eh, a gane mai faruwa ba eh, yawa ba za a gane su ba sa'an nan idan cikin point din suka duba sai su ce ai sun kama criminals ne don haka sai taking point su bar su su shige ya ke rinka bincike sosai kuma waɗanda ake kama din akan ce musu sun kuyar da kansu tumalan Aminu Gwani na ga ka ya goce yanzu dai bari mu je nasarawa a gurguje. salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Muhammad Abdullahi ne daga gidan lafiya jihar Nasarawa. To Malam Muhammad muna jan ka a gurguje ne ra'ayinka? Eh to babban ra'ayina game da abin da ya wuce baya game da yajin aikin nan shugaban kwadugo ya sa. Um, Malam Muhammad muna magana ne akan yadda za a magance matsalar satar jama'a. Eh aikin magana ke nan. Ab to to to ya haƙuri. Game da wannan magana ya kamata a ce an yi koko na an ƙara sababbin ma'aikatan tsaro ba yajin ba koko an tsarin kudin albashi shi ne da ba. To Malam Muhammad Abdullahi mun gode sai dai lokaci ya daga mana hannu za kuma mu dasa aya a nan sai gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu labarin wasannin ne yau da labaran kamfanin na jarida wato The Graphic Communication Group Limited wacce ta yi alkawari ko kuma da ta bada tabbaci cewar za ta bai wa gasan cin kofin mata na Afirka goyin bayan ta domin tabbatar da an samu nasara game da abin da managing director na riko na kamfanin Mr. Transport Tete ya ce ne ba a yada labarin wannan gasa yadda ya kamata ba amma ya ce da yake akwai kimanin makonni biyu kan soma wasan ranar 17 ga watan Nuwamba kamfanin za ta taimaka domin cusa wa jama'a sha'awar gasar. Hukumar kwallon kafa ta Afirka kaf a takaice ta bayyana da sassa daban-daban na kyautayin shekarar nan da za a gabatar a ranar talata 8 ga watan Janairu shekara 2018 a ainihin birnin Dakarun kasar Senegal. Sai kuma kuma sai a protocol ta buɗa wani shagon club din a can cikin babban birnin jihar ashanti inda magoya bayan ta da su samu daman sayan waɗansu kayayyaki na club din a wannan wuri club wacce ita ce bayan manyan club cikin ghana da kuma afirka ga baki ɗaya ta shirya samun wannan shago ne da tattara kayayyaki da waɗansu kyautai da ita club ta ciyo domin magoya bayan kayanta su samu sauƙin samun rigunan klaban yadda ya kamata. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana Kwasiyanta ci ya ce faufau shi kaɗai fa ba zai mutu ba. Domin kuwa zai yi magana da zai girgiza ƙasar Ghana da wasannin kwallon kafar ƙasar. Sai kuma wannan labari daga wani tsohon alƙalin wasan kwallon kafa na hukumar kwallon kafar Afirka da ke da matsuguni a Kuradi Frederick mensa wadda ke kira da a rinka tabbatar da gaskiya daga mambobi na kungiyar alkalan kasar ghana a cikin wannan zamani da ake samun karan tsayi akan abu da ya siffata da juyin juya halin kwallon kafa dj drogba dai ya samu shekaru 40 to amma irin kaimin da ya bari ya shahara a chelsea wurin jefa kwallo a raga nan yadda yake tsohon dan wasan na kasar Cote d'Ivoire na a cikin waɗanda sun ka jefa wa Phoenix Rising kwallo sun ka samu galaba a kan Orange County da ci biyu da ɗaya suka yi nasarar kofin nan na zakaru na Western Conference Championship. Wannan nasara na kulabun ɗin Drogba na nufin za su kara da Eastern Conference Champions Louisville City a ranar Alhamis domin cin kofin nan na usl da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga labarai amma a takaice To Maryam yanzu yanzu nan labarai da dumudumin sa suka ishe mu na ɗakin watsa labarai da ke cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya, ya kori Attorney General nasa Jeff Session a cikin wani mataki da ake ganin kamar shi ne na farko da yake ɗauka domin ganin cewar da aka kira shi a matsayin tankaɗe da rairaya na wasu jigogin wannan jam'iyya tasa da ake sa ake zargin su da ba da tasu gudunmawa a bincike da ake yi na zaben da aka gudanar a shekarar 2016 a cikin wasiƙar barin aikin da ya aika wa shugaba trump session ya ce ya sauka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba trump ɗin ya umarce shi tun ɗazin ne shugaba trump ya ta yin wasu rubuce-rubuce a shafin shi na twitter inda yake bayyana cewar shugaban ma'aikatan ma'aikatar shari'a matthew whitaker ne zai ɗauke wannan matakin To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.